wannan yarinya ya tamu murja a sabon mata mukami a ba ta dama ta zama sa ko kuma pa ko ssa da za ta zama wato tana nuna wa 'yan mata yadda za su ci ribar social media ta hanya mai kyau ta hanyar kasuwanci ta hanyar waye da waye amma yanzu ga wani jahili wanda bai masan san addini bai ma inda Allah ya sa gaba ba kawai sunansa mutum sai ce ah, ya za a ce a ba murja kaza da kaza to irin waɗannan jahilai mu ba ma sauraron dan ba su da hankalin da za su kai tunanin da za su san rayuwa mu dai muna kira ga gwamnati ta ba wa murja mukami na sa ko ssa ta ne kan wani abu mai kyau to kaga wannan sai ya taimake ta ya taimaki gwamnatin kano ya taimaki yan hizba ya taimaki al'umma ba za ka zo ka ce a'a ai murja tunda murja kunya kaza kaza kaza a ɗaure ta da wani ɗauri da za a yi mata da waye ba zai taimake ta ba zai taimaki kowa ba zai ƙara sa ta ba zamani kuma zai jawo hankalin turawa masu kare haƙƙin ɗan adam na ƙarya da masu kare haƙƙin mata na shirme da tarkacen wofi duk za su zo da aka abin ya batsale amma idan aka zo ka ce ke murja gwamna ya baki ssa ko ya baki sa ko ya baki wacece na harkar social media yadda za ki dinga faɗakar da 'yan mata mahimmancin social media da yadda za su yi amfani da social media to da an mata wannan sai ka hankalinta ya kwanta hankalin gwamnati ya kwanta hankalin 'yan hizba ya kwanta 'yan kallo ma da suke kallo duk hankalinsu ya kwanta lalatattu da za su yi amfani da ita domin su cutar da al'umma su kuma an yi maganin su to haka ake yin al'amura da haka ba za a zo a ce a'a ai yar iska ce ya ce maka yar iska ce ba haka bane ko ka zo ka ce mutu ne ba duk wannan zancen banza ne babu shi amma muhimmin shine me za ta yi ta amfani al'umma tunda dai ana sauraron ta ana kallon ta tana da masu kallo tana da masu sauraro to shi kenan murja kunya abinda muke nema da ke shine mun baki sa na nuna wa mata mahimmancin social media mun baki ssa ne yadda za ki nuna wa 'yan mata yadda za su yi amfani da social media a yanka mata albashi a bata ofis to yanzu nan sai ka ga wato ta ɗora maka mata akan hanyar da kai ba za ka iya ba ko mun hudu baka sai ka shekara goma kana hudu ba ita a rana daya sai ta juya maka mata zuwa inda ya kamata to haka ake bukata kuma ga ciniki ita kanta za ta iya koya wa mata cewa to shi shikenan ki koya wa mata yadda za su ci ribar social media ta kasuwanci ta kaza ta kaza ta kaza yanzu nan sai ka ga ta gyara maka mata miliyan ɗaya amma in ka ɗaure ta sau dubu ko ka kulle ta sau dubu ko ka ci mutuncin da ka zage ta ka cuci kanka ka cuci al'umma ka cuci ƙasa ka cuce ta an fahimta to waɗannan su ne abubuwan da yake wajibi a faɗe su ko da daɗi ko ba daɗi hmm. kamar yadda muka yi magana ne kan ita wannan ya tamu murja kunya cewa muna fata gwamnati ta ba ta mukami kada ta saurari mutanen da ba su da hangen nesa ba su da lissafi da maimakon a wahal da yan hizba maimakon a tada hankalin yan hizba a ce kashi gashi a'a muna kira ga gwamnati mu ban mu san mu kira ta a radio ba don ba haƙƙin mu bane bai kai mu kira ta a radio ba amma muna kira ga gwamnati wannan yarinya ya ta mu murja a sabon mata mukami a ba ta dama ta zama sa ko kuma pa ko ssa da za ta zama wato tana nuna wa 'yan mata yadda za su ci ribar social media ta hanya mai kyau ta hanyar kasuwanci ta hanyar waye da waye a haɗa ta da wannan hafsa a dahama domin wata kirawa ko ta yarinyar ta gabatar da wata lacca a wannan wuri